Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A yau za mu sauka jihar Tawa a jamhuriyar Nijar inda sha'anin ilimin masu bukata ta musamman ke fuskantar barazana sakamakon wasu tarin matsalolin da ke addabar makarantar makafi. Kamar yadda za a shi cikakken bayani a rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana daga birnin Kwanni. Makarantar makahi ta jihar Tawa da hukumomin wannan kasar ta jamhuriyar Nijar suka girka tun shekara ta dubu biyu a garin birnin Kwanni ta shiga wata matsala babba kasancewa uwayen yaran kan bukaci saka su ayyukan bara da ke kai su yin garamba a titi tituna ko kuma ƙasashen waje maimakon ba su damar samun ilimi na boko da kan iya canza taswirar rayukansu a nan gaba malam ayuba umaru shine shugaban wannan makarantar lalle bara mun samu matsalar yara saboda ba mu samu yara ba isasshe yaro biyu ne muke samu sai gaskiya inda hali ana so har suke yaro kusan guda bakwai ko wace kalas kowane aji da ya kamata a ce an samu akalla yaro bakwai wanda za a kula da su ne amma da yaro bibi ne muke rinka samu duk wace shekara ko shekarar bana dai abun da gare mu wani aji yaro bibi ne ke gare mu in uwaye ba su kawo yara kenan lokal za a waye sa ya shi zan wani aji babu ko kuma duka azuzzukan zan duka yaran sun yi ba sun je aji na gaba sannan inda ya kamata a ce an ɗauke su dan kasa-kasa nan ya ke ɗauka su sai i e, sai pe da su nan ne wanda suka karanta abin ke ɗaukasu. su daga baya sai a maida su can tare da sauran 'yan uwa wannan su ci gaba da karatu to in ya zan ba a kawo wa duk kowace shekara kenan za a waye sahiya wataran ba mu da sai i sai nan duka zan ba mu da su idan babu su ko kaga ana iya alika lakwal ko da shekara guda ne ko shekara na nemi samun karin bayani game da abin da ke hana ruwa gudu game da tahiyar wannan makarantar ta makahi ta jihar tawa inda ni tuntubi shugaban kungiyar gajeyu ta gundumar birnin kwanni game da wannan matsalar da ya soma da gabatar da kansa sunana hamza zakari ina president ta federation nigerian da person handicapé ta departament na kwanni to dangance da wannan matsala abu ne wanda in mun ka tsaya mun yi eh, analyze mun ka tsaya mun ka yi gididdiga na creation in nan na wannan ecole zuwa yanzu in mun ka diba sai mu ga to da shak yahi to da resit yawa shi kuma wannan matsala kuni ke kawo shi shine akwai abu biyu akwai rashin sa yara zuwa lakwal akwai kuma kuma wasu matsaloli wanda yara su kan kansu suke fuskanta wurin halartowar lokal kasan orko lokal guda ne a dakwai ita ta ekol adam ita kuma kowa ya sani sabon gari na take sabon gari kuma kowa ya san position ma'inta a cikin kwanni akwai yara wanda suke nesa to nisan nan yana cikin abubuwa wanda suke nan kawo cikas wurin halartowar yara yana wasu uwayen yara suna so ɗiyansu su to su yi karatu karatu amma kuma wurin yana da nisa kenan ka ni duk da kake so yaro ya to ya ɗauki darasi yadda ya kamata duba da wannan nisa da rishin halin ɗaukar ɗawainiya da in yaro dole yaro ko ya fara in taya ta taya yana yi abandone su ma uwayen yaran masu fama da wannan larurar ta gani da aka buɗe wannan makarantar ta boko ta zamani ta makahi domin 'ya'yansu sun yi tsokaci game da wannan matsalar kamar haka ni ana kiran nawa da mai sai da isansu ta shadda shi game da lakwal abu ne mai lalura ko da gwamnati ya dau wani nauyi to kai ma uba kana dauka wani nauyi lalle gwamnati na dauka nauyi na mushanni na biya to ai ba biyan daya aka karatu ba akwai ci akwai sha akwai wasu ƴan nanurori na daban akwai wani wuri kuma nesa aka zo a karatun nan kafa ba ta kai shi sai an dau a hawa to kuma wanga lokaci da muke ciki akwai yanayi na rayuwa na tsadar rayuwa sannan oyan nan baka bar yaro ya haka nan babu wani abu ga hannu ne sai kai mai wani tallahi da ya ji karatu in ya sabko sai ya iske wani abinci ya ci gida kaga kenan wannan lokaci har yau owayen su ga karatu iya dibuwa su kai amma owaye su ga get dan karatu makahi ko mai ido aya kwashe yawan ga lokaci balle makahu shi da sai ya hita ya bara ya wani abu sannan ya samu shi kai wannan nauyi na wanda ya kamata gwamnati ta dauki nauyin wa'annan na nurori na makahi kinan yi kenan wanda aka jayi kenan wanda aka yi yau bai da ya zuwa shi wani aiki kenan sai an samu hannu ya an ka samu hannu dole shi gwargwadon hali sannan gidan uban ɗaya ne ta mai yawa to kila dole shi bi da wanda adda ido wanda ganin su za su taimaka mai wani aiki kwarai ko shi makaho ai kaga baka sagi nesa gaga dole sai ka kai shi dole sai an maido shi ko ka samu ko da majayi na a takaice dai ko talaka kake sai ka dabi dan jahi kai shi wurin karatun nan kuma sai ka bi dan jahi lokaci yayi shi sabko ya maido shi kenan in son samu na tun daga jahiyu na to sai a dauka musu wani nauyi na koda a kai su na koda wata yan mota ma dai wanda ya kamata wanga ga wurin da ya kamata su tsaya in sun ka tsaya su taru wannan wurin wannan lokaci mota ta zo ta dauke su ta kai su in sun ka komo kuma sai a samu a ajiye su amma ina baka labari in dai an ce dole gajeyi wanda bai gani sai an kai shi wurin karatun nan to gaskiya an ba karhi ga waye ne ba akwai washi karatun nan a cewar shugaban kungiyar ta gajeyu ta birnin Kwanni Malam Hamza ya kamata masu hannu da shuni da ma gwamnati su kara sanya mashikin su toka game da wannan matsalar da zara ana bukatar samun nasara a wannan makarantar kiran da ke gare mu ga masu hannu da shuni ga magabata gaba ɗaya gama duk wani mai niyyar kamawa shi kama don mu gani ilimin yaran nan ya bunƙasa gaba faɗi yaro ko bai da ragowa na farko yana da bukatar tallafi tun daga gidansu har zuwa makarantar shi a da lokacin nan akwai abun da ake cema ma adi wanda waga lakwal wadda ke ɗaukar nauyin yara masu rago gani take samu trimester zuwa trimester sannu sannu shina ta ragewa shina ta ragewa shina ta ragewa har an kai yanzu babu ta ma sam ita kun wannan adi ita ke nan da ita ne ake kamawa ake ruhe wasu ramu kama da wasu bukatu na kayan aiki ko kuma kula da ɗawainiyar yara bakin gurguru abun da ya sawaka to kani yanzu duk wayannan sun tsaya babu yaro bai samu kamawa a gida ba shi ma mushen mai bashi karatu akwai rauni wurin kayayyakin aikin shi kenan kani bai yi wa ya samu biyan bukata ilimi yadda yake so in hito ma karara lakkol na makahi wadda ce garin ga nan da sati biyu in ba yi aniya mushen sai dai ka iske su suna zanne saboda babu kayan aiki To Allah kyauta, masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Ayuba Umaru, shugaban makarantar makafi da Hamza Zakari, shugaban kungiyar nakasassu a birnin Kwannin jihar Tawa, da wakilin muryar Amurka Haruna Maman Bako, sai produsa Julie Lizas Grisham, ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. na kasa ta shi ilimi.